assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na lahadi 22 ga watan dulhijja hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da 26 ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna cikin tarihin na ali ibn abi talibin a inda ya zama ma al'umman musulmi wajibi su san tarihin magabatansu musamman tarihin annabi da sahabban shi domin ana koyan addini a cikin tarihinsu ana shiriwa cikin abin da suka karantar ko suka aikata kuma ana bata idan aka saba ma shiriyar tasu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? to shi yasa muka tasa tarihin annabi da sahabbai muna karantawa don mu koyi addini domin ta hanyar bibiyan tarihin su mutum zai kware mafassarar alkur'ani da sunna domin su ne suke raye da kur'anin ke sauka allah ya ƙara masu yarda muna cikin tarihin sayyidina ali inda a baya mun ji cewa ya kai ma sayyida aisha ziyara inda uwan ɗalha ta tare shi tana cewa yadda ya maida mata da 'yan jikoki marayu shi ma allah maɗaukin sarki ya maida mai da nashi a 'ya'yan su masu zama marayu amma sai na ali bai tanka mata ba wani daga cikin sojoji ya ce yallaɓai ba ka jin abin da matan nan take faɗi ne sayyidina ali ya ce mashi ka ganka kuwa na ji amma mu an umarce mu da mu kame daga matan mushrikai duk abin da suka yi kan mu tanka musu to kuma ba za mu iya kamewa ga matan mumine ba in matan kafirai mun ba su akan duk abubuwan da suka faɗi ko suka aikata to ai mun babi aula matanmu na musulmi maɗaga masu kafa mu basu mala ce wa huwa fi tariqihi radiyallahu anhu wata rana sayyidina ali yana tafiya iz akhbarahu ba'adu atba'ihi sai wani daga cikin mabiyan shi ya bashi labari an rajulaini yanalani min aisha cewa ga wasu mutum biyu suna zagin sayyida aisha saboda abin da ya faru a jamal fa'amara bi jaldihima mi'ata jalda sai sayyidina ali ya sa aka musu bulala ɗari summa wadda aisha summa wadda sayyida aisha akrama wada'an wasara في ركابها وأرسل معها من يخدمها سيدنا علي يبن كوانا دا عائشة يجرم ماتا يساوم متا أبن هوا يمتا tsaraba kuma ya haɗa ta da waɗanda za su riƙa mata hidima matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana daga abin da za mu ɗiba na fa'ida cikin wannan kissa ne sayyidina ali ya yi managing crisis matsala ya faru amma bai bar matsalin ya tasiri a kan shi ba domin yana da matsala da sa'aisha to amma su ba su ɗauki matsalan ta zama abun fitina da har za ta karya sarkan da ta haɗa tsakanin musulmi ba wannan ya sa na ali ya kai mata ziyara kuma ma har ya mata abin arziki irin wannan shi sa ya zama wajibi musulmi su rika fahimta daga abin da ya gabata bayan da za a yi a ce musulmi sun zauna har su mutu wai ba su samu saɓani ba duk wanda ya ce maka haka zai faru ƙarya yake yi dole za a samu rashin jituwa matsaloli za su taso to amma karka ba matsala dama ta haifar maka da matsala domin daga ran da matsala ta faru ka sake kai surutu kai ta maganganu ku to za ta haifar maka da matsalan lokacin daidaitawa kuma ka zama kaji kunya ko da an daidaita in ka tuna kayi maganganu to matsala zai faru shi yasa musulunci in ranka ya ɓaci ko ka ja baki ka shuru kawai amma an kasa ki zance Allah zai kai dama duk bala'in saɓani ko akwai ran da zai ƙari kowanne ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa kanat hazihil muru'a wannan mutunci kenan mun gano wannan da kyau ko wanda sayyidina ali ya gabatar ma'a husumihi tare da wanda suke husuma wannan harka ne na mutunci ka kai mai ziyara ka girmama shi har ma ka ji wani yana zagin abokin husuman ka ka hukunta shi wai amma yanzu in ka ji wani na goyon bayan ka yana zagin wanda kake husuma da shi wai sai ka ƙara jan wannan a jika ku zauna ku ta zage-zage jama'a zagi na da limit abin da bai da limit ko billahi da ji sallah ce kadai ko qur'ani shine kullun za ka yi ana baka lada kuma baka gaji baka ta yi kuna fahimtar wannan amma zagi hira batanci duk wannan za a gaji a daina Allah ya sa mu dace Mala ya ce, Manista haƙƙa min humul karama wa mallam yasta haƙƙaha, Sayyidina Ali ya kyautata mu wanda ya cancanta kyautata mai da kuma ma wanda bai cancanci wannan kyautatawan ba kowa ya kyautata mashi. وتعدلها في النيل والنذر سلامة صدره من الحقد على أعد على أعدى الناس له كما سيدنا علي yayi adalci ga mutane ga wanda ma ya ci mutuncin shi ko ya mai mugun aiki ya wanke zuciyan shi tsab bai ƙulla kowa a zuciyan shi ba ko da ko wanda ya fi kowa adawa da shi ne wa adarrahum bihi kuma wanda ya fi cutuwa daga gare shi ya cutar da shi ya wulakanta shi amma sayyidina ali bai ɗauki wannan bakin komi ba wa asharahum bil da alaihi hadda wanda ya fi kowa shahara da kin shi sayyidina ali bai ɗauki wannan aran shi ba ai daga ran da kake da maƙiyi kai da maƙiyinka ne kana bayyanawa ko to ka bashi nasara akan ka kashi hamsin mun gane wannan da kyau ko domin sai sai yadda zai zauna da kai fanaha ahalahu wa sahabuhu an yumathilu bi katilihi kuma haka sayyidina ali ya ba da umarni ga iyalan shi da mutanen shi cewa mutumin nan da ya kawo mai hari to in an kama shi a yanke mai hukuncin musulunci amma kar a daddatsa gawan shi a yi mai kisan wulakanci wa an a hadin gairahu sannan kar a kashe kowa wanda ba wannan ba kar a ce duk ɗan ƙabilan duk ɗan yaren duk ɗan yankin duk ɗan unguwan sun shiga uku duk wanda aka haɗa shi kawai laifi kisa ne sai na ya ce a wanda ya mana mai shi kadai kun gano wannan da kyau amma don Allah jama'a yanzu mutane aka suke kun fahimci wannan da kyau mahala ya ce waratha talha alladhi khala'a bai'atahu ratha'an mahzun sayyidina ali yayi jimami mai tada hankali sakamakon rasuwan talha duk da cewa talha ya warware mu an da ya Ali. yufidu kalamuhu bil alami wal mawadda irin maganganun da sayyidina ali yayi kai da ji kasancewa ya ji zafin mutuwan kuma kalmomi ne da suke cike da ƙauna da bege wa ausa atba'ahu Allah yuqatilu shakko su sufufahu kuma sayyidina ali ya ba da izini ga mabiyan shi cewa kasi yaƙi ko su fada ko su kisa ko su gaba da waɗanda suka yi mai tawaye wa afsadu alaihi amrahu kuma suka lalata mai al'amari duk wanda aka haɗe shi a gaisa a yi zumunci a yi mutunci ku rabu da su su su iya abin da za su iya za su bari daga baya su za su ji kunya umarnin da Ali ba su kenan in gano wannan da kyau ko yana daga cikin hikima mai hikima duk lokacin da saɓani ya zo ko kar ka saki baki kuma duk wanda yake tare da shi kai ko ka hana shi ina fatan mun gano wannan da kyau ka hana shi in ba ka ba za a zo ko me ya faru jama'a duniyan nan ya wuce ina ganin abu mafi girma da ya faru a ƙasar nan shine yakin basasa <laughs> bai wuce ba kai ka ce ba a yi shi ba wallahi abin da ma ya fi shi in ya faru ko wallahi su ya wuce to balantana abin da bai kai shi ba yasa din mai hankali idan kai fada da matanka ko kar ka yadda in kuna gidan haya ma wanda yake ɗaya ɗakin ya ji in ka je ka faɗi ka ce ta yi kaza ta yi kaza sanda aka shirya wa zai ji kunya kai ne ina fata mun gano wannan da kyau don komin daren daɗewa ku wallahi wallahi sai an shirya karka yadda ke ma kai ke zama sakarya duk abin da ya faru ke ta surutu zai zo zai wuce ko kuma ke za ji kunya ka yi fada da abokinka ko bar shi ka yi fada yanzu ka haƙura ka share ka mai da komi ba komi ba Allah ya zai wuce duk rantsarantsan da kake din na banza ne abin da zuciya ke tsara ma yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza ko shedan ne shedan ne yake son kai da na sani irin yanda yayi kana sakewa ka bashi chance to shikenan ka shiga uku yanzu da hayaniyan da shedan yayi da hayaniyan da yayi ba ya gama ba adamun da yake faɗa da shi yana ina yau an waye gari 'ya'yan adamu ne ya ci gaba da faɗan da su kuma kullum cikin baƙin ciki yake cin da yanzu zaman nan da muke muna fasa ta shedan ne in ya kalli wasu ya dariya in ya kalle mu kuma zai baƙin ciki don ya san raban shi a nan kaɗan ne allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ya ce zuhuduhu wa ibadatuhu irin zuhudin sayyadi ali da kuma ibadan shi jama'a kun san Allah duk yanda kake in kana neman ka sami yardan Allah ko Allah sai ka yata ka tsantsan da duniyan nan sannan kuma sai ka bauta ma Allah wurjan jan a matsayinka na bawa kakka yaudari kanka kana ganin wai ina mamakin ma wanda yake daukan kanshi wani abu kai waye mun gano wannan duk tsiyanka ka wuce bawa ne to shin da baka wuce bawa bai aka mata kai taka tsantsaye ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kana aliyyar radiyallahu anhu zahidan abidan sadiqa sayyidina ali ya kasance mutum ne mai yawan taka tsantsan mai bautan Allah kuma mutum ne mai gaskiya mala ya ce sadiqan fi taqawahu wa imanihi shi mutum ne mai taƙawa mai gaskiya a wajen imanin shi da komi shi. Mahala ya ce falam ya arif ahadan min al-khulafa azhad minhu ce walam falam ya uraf ahadun ba a san wani ba min al daga cikin khalifofin annabi azhad minhu wanda yake sayyidina al-zuhudu kuna fahimtar wannan yan sayyidina abubakar mai kuɗi ne baka iya gane zuhudun mai kuɗi kai tsaye sayyidina umar mai kuɗi ne sayyidina usman kuma babban mai kuɗi ne shi kuma sayyidina ali bai da kuɗi kun fahimci wannan da kyau ko in yi zuhudu kuma nan da nan za a ga zuhudin shi to tare da haka dai zahidi ne mahala ya ce wa kana wa huwa amirul mu'minin sayyidina ali yana sarkin muminai ya kulu sha'ir yana cin sha'ir wata tahanahu imra'atuhu bi ha matan shi ke tuka mashi amma yanzu matan shugaban kasa na girki eh fata girki sai dai a girka tana can yana gantali tana gantali ina ba ta mun gano wannan da kyau wai da ka samu mulki shikenan matanka ta zama wai matan jama'a sau da rashin kishi da aladanci kun gano wannan da kyau ku in za ka abin da ya kamata kana hawa kan kujera ka ce ta zauna ta yi zaman aure shikenan ba zauna lafiya ba kuma wanda ya fara kirkiro mana wannan tsiyan ai bayan mulkin buhari ne ai daga lokaci aka fara wannan shigantakan daga lokacin ne gwamnoni suka ara suka yafa ni yanzu ban taba jin matan kwankwasa ba ko tana wannan abubuwan eh ko tana yi ne a ina kanawa irin wannan nawon bai kamata ba wallahi malam duka su zauna kawai su zama aure kawai ya isa Allah madaukin sarki ya sa mu dace ta shiga kicin taimaka girki duk wanda ya zo gidan gwamnati shi ma ya je matan shi taimai girki ba shi kenan ba zauna lafiya duk wani albashi da za a bata sakamakon wancan kikan gantale da suke a bata duk abin da take so a yi mata ta zauna ta tarbiyyar yaya shine aikin da Allah ya bata yanzu ga sayyidina almatan shi ke mai girki da kowa da komi kuma wace ce matar tashi ba 'yar annabu ba ne akwai matan da ta kai ta duk duniya tun da aka yi duniya an yi matan ta kai ta ne <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko shi sa ya kamata mutane su kula da wannan 'yar annabu ce ita ke tuka mai tuwon da yake ci amma ke kin fi haka sai wata katuwa ta tuka mu mijinki abinci saboda baki da kishi kina can kina gantali cikin ƙarti kuma mulkin nan fa an dade ana yin shi a shekara takwas kuma ni daɗi na da gobe saurin zuwa duk abin da aka yi sai ga kaman ba taɓa yi ba ikon Allah kamar Obasanjo bai taɓa mulki a Najeriya ba har me har ya wuce kun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wata radiyallahu anhu bi faluzaj wata ranar sayyidina ali an zo mai da faluzaj wa huwa nau'un min hulwi wani abu ne kamar askrim fawa da'ahu bayna yadayhi sai aji wannan faluzaj a gaban shi faƙala sai ce innaka tsayyibin reh lalle wannan abin sha ƙanshinka da daɗi yake wa husnul laun sannan launin ka da kyawo yake wa tayyibu tu'um sannan ɗanɗaninka da garɗi yake walakin akrihu an u'awwi da nafsi malam ta'taduhu ya ce wallahi ba na son saba ma raina abin da bata saba da shi ba yana kallon faluzaj sai ya bashi amma ka ga kaga abin da baka saba ba sai ka ce bari in sauri in ɗiba ban sani ba ko gobe ba zan iya samu ba ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce wa kana zuhu da ali ibn abi talibin fi duniya wannan taka tsantsan da sayyidina ali yake da shi a wannan gidan na duniya mala ya ce wa azufuhu anha wa azu wa azufuhu da kuma nisantan duniya da yi laisa zuhudun alharibina min man tab'atil wujudi wa mas'uliyatil haya ba wai yana wahalar da kanshi bane tab'atil wujud abubuwan da ya zama wajibi a yi na rayuwa wanda rayuwa za ta shi sai ki kun gano wannan da kyau ko ya wahalar da kanshi ta abubuwa yanzu ya ce wa mutum zahiri ne baya wanka baya wanki baya buroshi wai wannan shine zuhudu ba irin wannan ne zuhudu ba ka sa kaya mai kyau kai guga wai wannan wai ba shi jama'a zuhuru ko shi ne mutum ya taka tsantsan ga duk abin da yake haram ne ya nisance shi halal kuma ka yi daidai gwargwado wanda ba zai shagaltar da kai ba wannan shi ake ce ma zuhudu amma irin abin da mutane suke ko ba fa zuhudu suke yi ba ƙazamai ne kawai kuma wai wannan ne ake son wai mu da muke karanta addini wai mu rikide sai mu zama kazamai riga wannan sai ka je ka roƙa ka ce dan Allah a taimaka ma da ita yawwa to in kana wannan ka zama zahidi a ga ka ba guga duk wandan yayi yi spring duk ta yi annakiya duk ka yi faci sai wani ya kashe riga sai ya ɗauko fi sabilin ya dukunkune ya ba yaron shi ce ya kai maka sadaka wai wannan wai shine kana zuhudu gudun duniya har ku mutu da izinin Allah ba za ku ga haka a kanmu ba mun gano wannan da kyau ko ko kuma mutum a gidan shi yana zaune sai ya aika ce don Allah taimake shi bai da na kamu mun gano wannan da kyau ko yana aika gida gida yana bin zaurukan masu kuɗi suna mai wulakanci in ba haka yi ba to ya ƙasan nan wai shi ba mai zuhuru gudun duniya ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko irin abin da malaman suke yi kenan sai aka waye gari su sun zo sun ga wasu irin masu karantarwa kuma ba irin wanda suka saba gani ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye malai ce inna ma huwa zuhudun yushakkiluhu islamuhu wannan zuhudun da sai dai ali yake yi shine wanda musulunci ya tsara mashi alladhi yaj'alu mas'uliyatil adila al adila dinan wanda addinin shi na musulunci ke daidaita shi wa ya ji al'amalu sale adda'ib ibadatun wa ƙorba kuma yana sanya aiki na ƙwarai shine abin da ya dukufa a kan shi kuma shine abin da yake yi wajen neman yardan Allah muna fahimtar wannan da kyau ko Allah ka kalli wasu da suke cewa suna zuhuru ko in ka gansu kawai sai ka ɗauka a duniya ba a taɓa maƙiya annabi irin waɗannan ba so da za a gansu da siffa sai a ɗauka addini ake yi wanda bai san addinin ba sai ɗauka annabi ne ya sa su kuna gane wannan da kyau ku daga mutu ya zauna kaca-kaca ya zauna busu-busu wayan har kai ka ba Allah sai su rika fassara ka da cewa waya abin da kake ba ba zuhudu ba ne ai kaza ai kaza sai ka ce an taɓa ruwaito annabi na zama da ƙazanta ko an taɓa ruwaito wannan bai taba zama da kazanta ba shi yasa kowa ya je binciki kan shi akwai mutumin da wai saboda tsabon da ko za ka je ɗakin shi ga sauro kace-kace da kuɗin cizo duk bai kashe waɗannan ma magana ce ko ga damu da duniya har wani ƙarya yake yi wai annabin Allah annabi ayyuba lokacin da wai ya rashin lafiya wai kafan shi ta rube Allah tsina uwan mai ƙarya annabin Allah ne za a ce kafan shi ta rube wayan tsutsa ta faɗo ƙasa wai sai ya ɗauke ta ce baiwar Allah ina za ki in kika bar nan wajen ina za ki samu abinci wai sai ya maida ta ku ji ƙarya ko zo da tsabon zuhudu kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye ko kuma mutum na kalla abinci mai kyau sai ya ƙi ci ko da ce wallahi zuhudu yake yi zuhudu yake yi ruwan shi wannan ne zuhudu gaskiya mu ba za mu iya yi ba mun gano wannan da kyau ko ba za mu iya ba wallahi inda ya zauna da wahala da kunci in wannan ne zuhudu ku ta zagi Allah ba zan yi ba kuma ni ban karanta wannan Qur'ani ba domin ni Qur'ani ya ce wasu ya baka fatahir ka sa tufafi mai kyau kai wanke kai guga ka fesa turare shine zuhudu mun gano wannan ka samu hulanka mai kyau ka kafe ta shine zuhudu kar ka bar jikinka da dauda bidi kai aski kai duk abin da ya kamata wannan shine mai zuhudu amma kuma yana daga cikin abin da kuma dole mai mutane tambihi a kai ko mutumin da in ya ji wannan sai ya je bai da gashin wance sai ya ce zai kitsanta ina fatan kun fahimci me nake nufi tsalla ta zo ko wani sha'ani ya zo zai ta asusu ta asusu ta tari kila ko wani shadda ko wani boil ya fito sai je sai siyo abin da ya fi ƙarfin shi wannan saubu shuhura ne ba zuhudu a nan wannan kuma laifi ne masu wannan tafafu sa daidai kai ku gano wannan in ka ɗauko abin da ya fi karfin ka ko wahala za ka ci to wannan ba irin shi muke magana ba misali sai ga wani ya sa riga wannan rigan ta yi mai kyau sosai kuma ya kashe wajen dubu goma wajen yinta kuma shi akalla ba ka sarra ba a wata yakan samu dubu ɗari biyar ma kai kuma ya yi wata shida kana tara dubu goma ka gaba rigan ba ce a cikin dubu goma nan ka ɗauki ɗari shida ka je ka sai yadi a ciki ka cire kuɗin ɗinki a yi maka kasa sauran kudinka kuma ka je ka toshe wata kafar to shine kayi zuhudu kayi abin da aka saka amma kyautan koma ɗaga kai kuka ka gama siyan rigan tsaf ka je kana gogewa sai awon ya ƙona ta mun gano wannan da kyau ku ka shiga bala'i ba kenan mun gano wannan da kyau ku irin wannan ne sai ga mutum ya zo yana sallah ya ce kawai sai ta ƙone <laughs> wannan da kyau riga ta kone inda sai mata faci kaga me kai ka ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace shine sai yace wa kharaja ali radiyallahu anhu wa alaihi rida wa izar wata rana sayyidina ali ya fito da rigan shi da izarin shi kada wathaqahu bi harkatin. fa fihi ya sa wani yadi ne ya kama sai kamar ka ce dan tsimma ya kulle shi sai aka ta zindin shi ana kallon shi ana magana faƙala radiyallahu anhu sai sayyidina ali ce inna ma albasa hadaini thawbaini li yakuna ab'ad li min az-zahawi wa khairun li min salati wa sunnatin lil mu'minin kun gane wannan ya ce ya sa wannan ne domin ya kasance ya fi nisanta shi daga girman kai da jeji da kai da kuma alfahari sannan kuma ya saka wannan ne saboda ya fi alheri gare shi wajen sallan shi ba zai zo yana sallah yana kallon jikin shi ba kalla da kyau duk mutumin da ya irin wannan za ga yana sallah sai ɗan haka suke ko ba ka suke ba ya ga sai ya ɗan ɗaga kafa ya kan laka ya ɗan yaka ya ɗan duba wani ma sai ya ɗan yi tsaki ya ka sai ɗan yi wani haka ma'ana ni ba ina ga wani lokaci na gamutun na sallah ya runguma hannu a kirji sai ya ɗaga daga dan ja ya ɗan gyaggyara karin gugan shi na kirjin shi ya ga wannan <laughs> sallah wasa ya yawa a cikinta shine sai ce wa khairar lifi salati wannan tufafi ya fi man alheri gaskiya cikin sallata wa sunnatul lil mu'minina sannan kuma ya zama abun koyi ga muminai saboda in na sake na sa irin wannan fanka fankan din to sai ko mutane su mai da abun abun koyi har a waye gari an ƙetare haddi ba a sani ba Wakana abidan radiyallahu anhu sai da almutum ne mai yawan botan Allah ni ga san Allah malam da lokacin da muka taso ana sanin ustazi ne da botan Allah haka ne ko ba haka bane amma yanzu kallin da ustazai suke fa abin da ya dame su sai a kira sallama ustaz kawai ya zauna kawai don shi ya raina Allah shi cin da ya san Allah ba lalle ne kawai zo ya sallah ya alula da wuri ya zo ya nafila ya zauna ba ruwansu da wannan kawai su ustadai ne su kawai a mutu ne kawai su shiga aljanna ko ba su gano wannan da kyau ko ana sanin ustaz ne fa a lokacin nan da yawan ibada shine azumin ta tatawwi sallan dare kula da masallaci sallan nafila sallah akan kari kaza da kaza da kaza da kaza wannan fa shi ne taken abin da aka san ustazai da shi ustazai irin na da haka ne ko ba haka bane kuma ustazan da nan jama'a ba karatu ne suka yawaita mai yawa ba amma kuma suna da kan gado amma ustazan yanzu ga karatu amma ba me ba kan gado ibadin gaba ɗaya sai gaba ruwansu da ita mun gano wannan to dai shi sai na ali dan aljanna ne shi bayan dan aljanna ne ƴaƴan shi da matan shi da kowa na shi ma ƴan ina ne duk ‘yan aljanna ne to kai kuma fa Allah ya sa mu dace sai na alimi yawan botan Allah ne ya ƙadi lailahu wani haraho yana ƙare yinin shi da daren shi ga baki ɗaya fi ibadatin layi subhanahu wa ta'ala wajen botan Allah ne in kaga usazan muna botan Allah ko wani abu ne da zai kawo masa girma ina fatan mun gano wannan da kyau amma duk abin da zai zama ba girma zai kawo ba ko ba ma sa ɗaukan shi a matsayin bauta yanzu har an koma ba an mai da ustazanci ba bin Allah ba don da gan shi ma ya ɗan kame haka talauci ya sa shi a kwana shi ganin kawai sai a ce mashi wa a oh, ustazu ina fata mun gano wannan da kyau Allah ya kiyaye وقد تربى fi baitin nubuwa. na ali an raine shi an tarbiyyance shi a gidan annabta ne wa fi nuril ayatil munazzala a ƙarƙashin hasken ayoyin da Allah ya saukar wallati kana yanzu bi hal wahayo ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ayoyin da wahayi yake sauka a kansu fa kana yashhadu nuzulahu kuma na ali a gaban shi ayoyin ke sauka wa yasbiqu ghayruhu min as-sahaba fi talqihi kuma yana riga kowa jin wannan aya da aiki da ita wa sama'uhu da jinta min rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wajen annabi muddin yana kusa shi yasa ya fa aiki da kowanne ina fatan mun gano wannan da kyau wannan magana ko kowace gona da iri da yawa cikinta ko kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace A nawa bai keɓance wani cikin sahabbai da wani ilimi na musamman baya yi abin da ya karantar da kowa shi ya karantar da kowan har an tambaye na ali wa ko wani special karatu da annabi ya ware ku ko yake muku ya ce babu ya ce sai abin da na kwafe cikin wannan takardan sai ya zaro takobin shi a cikin koben takobin akwai takarda da ya rubuta gado da maganan diya da ya ce wannan ne kawai kuma kowa ya san wannan amma wani special ya ce babu ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai yake cewa kana yashhadu nuzulul qur'an ayatan aya yadda na kasancewan shi sakataren wahayi to yana nan qur'ani yake sauka aya aya da shi da su muawiya da sauran sahabbai sakatarorin annabi ne wajen wahayi hatta ƙala wa huwa sadikun har aka waye gari ran nan sayyidina ali ce saluni saluni saluni ku tambaye ni ku tambaye ni an kitabillah dangane da littafin Allah ma shi'itum ɗiyan da kuka so fawallahi Ali ya ce ina rantsuwa da Allah ma min ayatin min ayatihi babu wata aya cikin ayoyin alkur'ani illa wa ana a'lamu face ni na san unzilat fi laylin am fi naharin shin da daddara ka sauka daidai ko da rana wa fi sahalin aw fi jabal shin an saukar da yata a tudu ne ko a kan dutse ko a ina ta sauka yace ya sani na fata mun gano wannan da kyau wa qala رسول sallallahu alaihi wa عليه wa وسلم aka ce ma wai annabi ya ce aliyun ma'al aliyu yana tare da alqur'ani wal qur'anu ma'a ali alqur'ani na tare da ali hatta yuradda ala alayyal haud hatta yarida alayyal haud wai har sun zo sun cin man a tabkina wai jama'a mun gano wannan da kyau ko na mutanen ne Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace tawadi'uhu tawalu'u na sayyidi ali wa min sifatihi al-khuluqiyya radiyallahu anhu at-tawadu yana daga cikin siffan ali siffa na ɗabi'a mutum ne mai tawalu'u sai na albi taɓa zuwa yana cika maka baki yana nuna maka isa ya iya shi bai wannan jama'a duk mai irin wannan siffan ko wallahi ba zai je ko ina ba sai Allah kun ya tashi wata rana ka nuna ka iya ka kware ku ne na bara ku ne ha ba mala ba mu Allah wannan karambanin ina fata mun gano wannan da kyau ko mota ce ka iya kana nuna iyawa da isa ko sai Allah ya tada wani wanda ya zo ya iya ya fika kuma sai Allah ya cire ma wani ya cire ma al'umma ƙaunan ganin iyawanka ya sa na wancan kuma ƙarshen da ma kai ka koya mashi yasa so ake kowa ya zama mai tawalu'u don nuna wallahi shi bai isa ba Allah ne kawai isa shi Allah ka sa mu zama waɗanda muke tawalu'u mu cire ma kanmu jiji da kai fakana radiyallahu anhu mutawadi'an zahida sayyidina na mutum ne mai tawalu'u kuma mai zuhudu da taka tsantsan wa min ajali haza kana yada duniya kana yada duniya wara'a wara'a wara'ahu zihiriyan ya kasance duniya gaba ɗaya ya ɗauke ta yi watsi da ta a bayan shi Fa'aba, ba sai na ali ya hau kujerar naki, wa huwa khalifatul lil muslimin yana matsayin khalifan musulmi an yanzila fi ƙasar imara bil kufa sanda ya je kufa an gina mai gidan sarauta ga ce ya shige cewa ne a shi ba zai shiga ba wa faddilo alaihi al-arda mun gano wannan nake uku al wa yi lissako alaihi kai yanzilu ƙasar imara haza sayyidina ali yana fifita ƙasa mun gano wannan nake uku kuma yana zama a kan ƙasa sosai abin da ya zauna kan ƙasa da dai ya zauna a gidan shugabancin nan da aka sa manya-manyan kujeru manya-manyan kayan alfarma a kawai sai nemo waje a ƙasa ya zaman shi kawai ya isa ina fata mun gano wannan da kyau amma yanzu ya ga malami yanzu yana tafiya fankan fankan yadda ka san yana tafiya da matankaɗi wai da wannan ne wai ake wayan gari wai ake nuna malanta kwake nuna kaza kun gano wannan da kyau kuma wannan shi ke haifar masu da matsaloli sun kaza fahimta to lokacin da aka matsa masa yadda na sai ya shiga gidan sarauta fayajibuhum sai ba sa ansa da cewa la kasarul khibal la anziluhu abadan gidan eh, menene jami'in igiyoyi igwai ku? gidan da ake sa igiyoyi ta muke mutum kata kama a lahira to Allah ba zan shiga ba saboda kana shiga matsala zai samu baka mun gano wannan da kyau ku yanzu ana cewa an zaɓe ka gwamna ka je government house ka shiga ko suka fara ɗaura ma girman kai ko Allah zai ka sha mamaki sai sun hana ka yin komi ana wana maka kai ne kai ne kai ne isasshe kai ne isasshe har sai sun tila maka ƙasan da in sun zirma ka wani rami ko kai ihu ba wanda zai ji ومن أجل هذا يلبس الصوب الخشين dalilin wannan ne sayyidina ali yake sa tufafi mai kaushi fa yas'aluhu ashabuhu an yu'ta nafsahu wa mansibahu ba'du haqqihima fa yaqulu hadha as-sawb yusrifu an az-zahawi wa yusa'iduni ala al-khushu wasu daga cikin ma'aikatan shi har ma mun gano wannan suke suna tambayan shi ya yanka ma kanshi albashi mana sakamakon irin matsayin da yake da shi wanda zai tsaye a kan wannan ai haƙƙin shi ne zai iya yin haka sai ce ku rabu da ni kun ga wannan tufafin da nake sawa to shi ne zai ƙoƙarin nisanta ne daga abin da zai sa duniya ta yaudare ni kuma ya taimake ni game da tsoron Allah fi salati a cikin al'amarin sallah na wa huwa qudwatun saliha lin nas sayyidina ali sai zama abin koyi mai kyau ga mutane kai la yusrifu mala ya ce kar a waye gari mutane sun yi ɓanna wa ya tabazzaho a waye gari sun zama almubazzarai suna yin abubuwa wanda ya saba ma shari'a in an taɓa su ce ai na gaba da su ne yayi su mugun koyi to bai yi ba sun yatalo aya alƙur'an al'azim ana nan in an matsa masa na ali sai karanta ayan alƙur'ani cewa tilka darul akhira wancana ka gidan lahira da muke hankoron zuwa naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fid Allah madaukin sarki ya tattale ta ne ga waɗanda ba sa neman wani ɗaukaka a duniya wala fasada kuma ba su nufin ɓanna a bayan ƙasa ba wal’aƙibatu lilmuttaƙin sannan kyakkyawan makoma ya tabbata ga masu tsoron Allah ne kun zai layi layi yuri duna uluwan ne ce uluwan filardi waɗanda ba sa nufin wani ɗaukaka filardi a bayan ƙasa nufin duniya ne ce Allah shi kyauta wa radiyallahu anhu ya wa ma'ahu durratun yamshi biha fil aswaq yana fitowa da doruna yake shiga kasuwa wa ya amuru bi yana umarni da jin tsoron Allah wa husnul bai da kyautata kasuwanci wa ya yana cewa awful kaila wal mizan ku cika ma'auni wa ya ƙule ya ce la tanfahul lahama kuma ka ku rika hura nama ina mahauta suke e wa mahuci a nan e ba mahuci din masallacin nan subhanallah to ya ka. to ya ba su zo ba ya ka ta ai yanzu da mun yi tambaya in an hura nama mai nama yake yi eh yana ƙara girma ne a ah. ah, a ji wannan yanzu zai kumbura aka ce hurawa aka ce me yasa ake hura nama shin da dai ku dai ba mawata bane ku ja baki ku shiru shin da ba ku san dalilin da yasa suke hurawa ba yanzu misalin aka hura nama in zai kilo goma yana yin arba'in ne to ba wanda ya sani da dai suna nan da sai mu tambaye su mu ci shin da yanzu wannan iliminsu ne kun gano wannan da kyau ko ko akwai wanda ya sani a'a ai yanzu wani doka ne aka faɗi a nan wajen me yasa ake yi ƙila abin da suka gaya maka kenan ƙila akwai wani abu ka fahimci wannan kai kana yi ne yi a har babban rago ma ana hurawa a to zai hori ne wannan yi sa ba zai horo ba in ana sa horo sa sai daji a ɗauko mai faci mun gano wannan da kyau yau zai tada inji amma baki ina zai horasa a ba wargi wuri shi ka samu kuna fahimta to sayyidina ali washtara aliyar radiyallahu anhu tamran bidirhamin wata rana na ali ya sai da binu na kwandala ɗaya fahamalahu faqala lahu rajulun sai wani mutum ya ce yalla bai kawan rike maka ahamilu anka ya amiral mu'minin bari rike maka ya amiral mu'minin qala la sai ce mashi a'a abul iyal a haƙƙo an ya hamil mai iyali shi ya kamata ya ɗauki kayan iyalin shi mun gano wannan da kyau ku barin ɗauki abuna ina fata mun gano wannan da kyau wa kana ali radiyallahu anhu yunakkisu baitul mal sayyidina ali ya kasance yana zuwa ya share baitul mali sun mai salli fihi har ya salla ciki wa dhahaba yawman yabi'u sayfan lahu fi suqi wata rana ya je kasuwa sai da takobin shi wa yaqulu yana cewa man yashtari hadha minni hadha sayf wa zai sai wannan takobi a waje na fawallazi falakal habba ina rantsuwa da wanda ya tsaga abin nan ƙwaya ka shaftu bihil karba an wajihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce na daɗe da wannan takobi ina yayi ma annabi fushi da ɓacin rai da kafirai suka saka shi ma'ana da wannan takobi ne jihadin musulunci duka walau kana indi samana izarin ma bi'ituhu yana cewa da ina da kuɗin da zai iya siyan gajeren wando wallahi da ban sai da shi ba sarkin mu ne bai da wannan kuɗin ina ba ta mun gane wannan bai da shi amma yanzu waye a nan wajen bai da kuɗin gajeren wando wada khala alaihi radiyallahu anhu rajulun minhu kama'il Arabe, wani mutum daga cikin masu hikimar larabawa ya shiga wajen ali faƙali ya ce wallahi ya amir al-muminin laƙada zanatil khilafa wa ma zanatuka wa rafa'atuha wa ma rafa'atuka wa ma ka wa ma wa hiya kanat ahwaju ilayka minka ilaiha yace laqada zintal khilafa haƙiƙa ka ƙawata khalifanci wa ma zanatuka ita ba da ƙawata ka ba wa tuha, ka ɗaukaka khalifanci wa ma rafa'ataka bata daga ka ba wa hiya kanat ahawaji ilaika ita take da matukan bukatuwa zuwa gare ka minka ilaiha kai baka da wani bukata a kanta ina fatan mun gano wannan da kyau baka da wata bukata Allah ya tsare mana imaninmu za mu sharhin wannan wajen Allah kai mu karatu na gaba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم